Labarin muguwar Sarka. Ga ta nan ku, a wani ƙauye mai zaman lafiya mai suna Kawo, akwai wata budurwa mai suna Amina. Amina ta shahara a faɗin ƙauyen saboda kyautatawa da tausasawa. Kwanan nan ta auri wani mutum mai mai himma kuma sun kasance suna soyayya sosai. Amina ta yi farin ciki da fara sabuwar rayuwa da Musa. Ta gina iyali mai farin ciki amma akwai matsala ɗaya na mahaifiyar Musa Nana. Nana ba kamar Amina ba ce, ta kasance mai girman kai da son sarrafa duk wanda ke kusa da ita, musamman 'ya'yanta. Nana ta yi imani cewa ita kaɗai ta san abin da zai dace da iyalinta. Kuma ba ta son kowa musamman Amina, Nana ba ta ji daɗi da Musa ya auri Amina ba. Ta yi tunanin Amina ba ta dace da ɗanta ba. kuma ta ƙudiri aniyar sanya rayuwar Amina ta wahala. Kullum sai Nana ta sami hanyar da za ta bakanta wa Amina rai. Idan Amina ta dafa wa iyali abinci, Nana za ta yi guni Wannan miya ta yi yawa ko wannan miyar ba ta da ɗanɗano. Duk yadda Amina ta yi ƙoƙari sai Nana ta samu hanyar kushe ta. Musa yana son Amina kuma yana kallon yadda Maganar mahaifiyarsa ta yi mata zafi, amma yana tsoron fuskantar mahaifiyarsa don yana girmama ta sosai, yana tunanin cewa idan ya yi watsi da shi, abubuwa za su yi kyau a kan lokaci, sai dai abubuwa sun ƙara taɓarɓarewa. Wata rana, Nana ta yanke shawarar yin shiri na kawar da Amina daga gidan gaba ɗaya. Nana ta fara yaɗa jita-jita a ƙauyen, tana gaya wa kowa cewa Amina mara kunya ce, ba ta daraja manyanta. har ma ta je wajen ‘yan uwan Musa ta faɗa musu ƙarya da gaskiya game da Amina, da fatan za su shawo kan Musa ya rabu da ita. Amina ba ta fahimci dalilin da yasa mutanen ƙauye suka canza mata ba, wasu za su yi watsi da ita, wasu kuma suna raɗa a bayanta. Ta yi baƙin ciki da ruɗani, amma ta yi ƙoƙarin ta tsaya tsayin daka ta ci gaba da girmama Nana, da fatan alheri zai canza zuciyar Nana. amma zuciyar Nana ta yi kauri kamar dutse. Wata rana Musa yana waje yana aikin gona, sai Nana ta yanke shawarar ta fuskanci Amina. Ta je wajen Amina ta ce, ba ki dace da ɗana ba, ba na son ki a nan, ki haɗa kayan ki ki tafi. Idan ba haka ba zan tabbatar Musa ba zai sake magana da ke ba. Amina ta ci zuciyarta ta karye, ba ta taɓuka komai ba sai ƙoƙarin zama mata ta gari kuma surukarta. Duk da zama mata ta gari kuma surukarta. Duk da haka, Nana ta so ta tafi, amma Amina tana ƙaunar Musa sosai kuma ba ta so auren su ya rabu. Ta yi ƙoƙarin ta bayyana wa Nana haka ina son Musa, kuma ina son zama mace ta gari, don Allah a zauna lafiya. Sai dai Nana ta yi dariya ta ce, magani. gani. Washe gari, Nana ta yi kamar ba ta da lafiya. kuka ta yi tana nishi da Musa ya ga mahaifiyarsa tana shan wahala sai ya damu matuƙa ya ce mama me ya faru ta yaya zan iya taimaka miki Nana ta dubi Musa da ɓacin rai ta ce ɗana wani ya yi min sihiri kuma an zage ni ina shan wahala saboda haka Musa ya kirkice waye zai yi irin wannan abu Nana ta nuna Amina ta ce Amina ta zage ni don tana son ta rabu da ni Tana so in sha wahala don ta mallake ka. Idanun Amina suka ko da ƙwalla, ba ta yi irin wannan abu ba, amma kalaman Nana sun sa ta zama mai laifi. Musa ya shiga tsakanin son mahaifiyarsa da kuma son matarsa. Ya so ya yarda da Amina, amma aikin mahaifiyarsa ya kasance mai gamsarwa. Ganin yadda Musa ya ruɗe, Nana ta ci gaba da aikinta, ta ce, Hanya guda ɗaya za a warware wannan tsinuwar, shine a sallame ta daga nan idan aka sallame ta ne kawai zan samu kubuta daga wannan ciwon Musa ya yi ajiyar zuciya baya son ya sallami Amina amma baya son mahaifiyarsa ta sha wahala ya kalli Amina a hankali ya ce Amina zai fi kyau ki koma gidan iyayenki na ɗan lokaci Amina ta kiɗa kai cikin ɓacin rai tana son Musa kuma ba ta son dama dalilin ciwonsa ta haɗa kayanta ta koma gidan iyayenta kwanaki sun koma makonni Yayin da Amina ta tafi, shirin Nana yana aiki, ta yi murna da dawowar ɗanta a gefen ta ci gaba da yaɗa ƙarya a kan Amina, amma ba da daɗewa ba Musa ya fara lura da wani baƙon abu ciwon mahaifiyarsa, bai warke ba kamar yadda ta yi alƙawari. Wata rana Musa ya ji mahaifiyarsa suna dariya tare da wani abokinta. suna ta takama da yadda ta yaudare shi har ya sallama Amina da kuma yadda ta sa kowa ya san cewa Amina muguwar mace ce. Zuciyar Musa ta ci gaba da ɓacin rai. Ya kasa yarda cewa mahaifiyarsa za ta yi ƙarya kuma ta cutar da wani mai kirki da tausasawa kamar Amina. Ya gane irin raɗaɗin da ya jawo wa Amina ta hanyar yarda da ƙaryar mahaifiyarsa. Musa ya yanke shawarar cewa sai ya gyara. Washe, gari? Musa ya je gidan iyayen Amina ya roƙe ta ta gafarta masa, ya yi mata bayanin duk abin da ya ji, ya gaya mata irin nadamar da ya yi. Amina ta yafe ta yafe masa don tana son sa da son gina rayuwa mai daɗi tare. Musa da Amina suka koma gidansu. Musa ya fuskanci mahaifiyarsa ya ce mata, Mama, ina son ki, amma ba zan iya bari ki ci gaba da cutar da Amina ba, Ta yi wa kowa ƙarya. abin da kika yi bai dace ba kuma ya jawo mana zafi sosai nana ta gigice ta fusata ta yi kokarin yin gardama tana cewa eh, domin na san abin da ya fi dacewa da kai amma musa ya ce a'a mama ƙauna ba game da sarrafa wasu ba dole ne ki bar ni in yi rayuwata kuma in yi zaɓi na ba da daɗewa ba mutanen gari suka gane gaskiya game da abin da nana ta yi kuma sun yi baƙin ciki game da ita nana ta ji kunya amma girman kanta ya hana ta bada haƙuri. Da shigewar lokaci ta samu kanta ita kaɗai don mutanen da ta yi wa ƙoƙarin sarrafa su sun kau da kai daga gare ta. Cikin kewarta na na ta fara tunanin duk irin cutarwar da ta yi. Ta ga irin farin cikin da Musa da Amina suke yi ta gane ta kusa halaka farin cikinsu. saboda son kai. Wata rana Nana tayi yi ƙarfin hali ta tafi wajen Musa da Amina ta durkusa a gabansu ta ce ku yi haƙuri da dukan abin da na yi muku. Na bar girman kai da kishina ya jagoranci nan. kuma na yi kuskure za a iya gafarta mini? Amina ta kalli Nana ta ce eh Nana mun yafe miki. muna roƙon ki bar mu mu zauna lafiya da jin daɗi tun daga wannan ranar nana ta canza salanta ta koyi yadda za ta ba da kulawa kuma ta bar ɗanta da surukarta su yi rayuwarsu cikin walwala. Ƙauyen ya yafe mata, a hankali ta samu soyayya da mutunta danginta da makwabta. Ta wannan gogewar, Nana ta koyi muhimmancin alheri, gafartawa da barin wasu su yi rayuwarsu, kuma a ƙarshe danginta sun sami kwanciyar hankali da farin ciki.